أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى انتهى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت قالت أخرى كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمر في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم وواج وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من جل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لنا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا أمر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور يعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربهم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون فاترون وبينهما حجاب وعلى الأعراب رجال يحرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أبيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نصروا قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون إن ربهم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء وزوجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأحسنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد آه جورنا الجمعه biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai talatin da bakwai hijiriya goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya wannan shine karatunmu na hudu darasinmu na karatunmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu al'a'raf a wannan masallaci na na wanda ya masallaci nan ba talatin da shida titin goni a jihar rivers a garin port harcourt yi haƙuri da allah muna ta jiran abin ɗauka ne an samu sai ko shi yasa muka dafe muna da sauraron karatun alƙur'ani amma dama ya ce ma alfahari duk harafi zai lada wurin ba zaman banza kuma mala'iku insha Allah suna tare da mu fatan Allah ya karba za mu fara da amsoshi da cikin jiya wani ya ce assalamu alaikum malam Ya ne hukuncin wannan yana da azumi mutumin da yake azumi kenan kuma mafarki zai iya yin azumi ko babu azumi mafarki baya karya shi mafarki ba shi da hukuncin zahiri da aka kawai sun ya mafarki in dai ya tashi ya ga wani abu ya fita daga cikin sa zai ya wanka azuminsa kuma yana nan tambaya ta biyu assalamu alaikum Allah ya fara ma malam lafiya malam menene hukuncin yin yin jam'in addu'a bayan sallah daga bashi. malam bashir ba a rawaito a kan sallallahu alaihi yana tara sahabbai su yi addu'a اشعار بیان کر لگا ہوا اب اللہ کے کریم رضا اللہ علیہ وسلم آئے نا یہ صرف پسند آئے نا اب وہ اب جاؤ وہ اشعار وہ لوگوں میں چاہتے ہیں یہ سکون سننا شین سننا کما شیعہ کی سارا انہوں نے نہیں اکثر تو اللہ اکثر تو اللہ اللہ مان کر سلام ان کا سلام سزا سے اگر جرا کر کرام سکینت مولا رسول اللہ علیہ وسلم توبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث أمنا عائشة في البخاري sai kuma ya zo a cikin hadisin mu'az in za ka kara su zama shaji Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Sahih sannan sai kuma la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa lahu kulli shay'in qadir sai bukhari sai muslim لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن إنه ديار لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون شداء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مخفي لما منعت ولا ينفع ذا الجد تلك الجد سيرتي سبحان الله ثلاثة والحمد لله ثلاثة wallahu akbar talatin da hudu sai kuma mutum ya suke da la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in takwas ko sai ayatul kursi tara sai kul a da falaki da nasi a tura su a sallar asuba da magariba kafa ko alago salloli kuma kafa ɗaya sai kuma a ƙarshe salafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya ko goma ko sama haka to idan mutum ya kashi ne yayi abin da ake yi na barna amma mutum ya idan da sallah kuma yana aiki salati goma ga annabi a karanta kaza duka yawanci kashe to a karanta din daidai ne amma muhallin karanta ne ba haka ga Allah ke bar ma ba a rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a daban da nan ba za ya sallar farilla nan kuma ba a yin su a sallar nafila a sallar farilla ake yi ita sallar nafila an ta za ta iya ci gaba da hanzocin ta kuma za ta iya tsayawa kai addu'a amma maganar cewa wani addu'a wani su amsa wannan kuma yana da asali a shari'a za ka iya yin addu'a wani yana kusa da kai shi ma ya daga hannu ya dinga hararo ne kake cewa yana roƙon Allah ya amsa wannan ba da kuma sa'an nan za ka iya kuma kuna tare da su jama'a muna fatan Allah mun yi mana kaza su kuma su dinga cewa amin amma a karanta kaza kafa kaza a karanta kaza kafa kaza wannan shine bid'a ya tabbata sun ne jari ne hadisi Allah ya tabbata ya zo suna yin haka ya zo ya kasa su ya tarwata su wasu da suka yi kuma da yawa daga baya an gan su masu suna yakan sahabbai gaba ɗaya ma sun fita daga aƙida ta musulunci Allah ya kiyaye su tambaya ta biyu karshe ce Allah ga farta malam tambaya ta ita ce menene hukuncin kafirin da yake son shiga musulunci amma kafin ya shiga ya kasance bai san yanki ba da musulunci ne har ma yana yin azumi ya matsayin azumta? وبني فمن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمنكما آه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن dole sai mutum ya yi imani sannan za a rubuta masa lada idan bai yi imani bai azumi to ba zai rasa ladan ya samu lafiya ba ne azumi dama ainihin azumi yana kara mutum lafiya sai ya samu karin lafiya kuma Allah ya ga dama ma sai ya kara wato ta ya zama yana tsawon karatu ya ma ba shi da ladan komai ko an koma zuwa Allah sai in ya musulunta salamu alaikum wani ya ce malam eh, menene hukuncin wanda yake wasu wasi wajen sallah hukuncinsa ne ya daina wasu wasi wajen sallah in shekar da yake zuga shi ya yi kokari ya kori shekar ta hanyar yin abu lullahi na shekar a waje idan kuma ya yi shakka a kan cewa ta a nawa ya yi to ka'idar shi ne akwai sujada da ake yi karantarwa akwai sujada a ake fita shakka wanda yake zaton cin raka'a biye ne ko to a bisa ra'ayin kuma malik Allah ya kanta da rahama ne zai yi gini akan abin da yake da tabbas raka'a shi ne ko uku to tabbas sai ka yi uku ne kake da kokar to sai kan yi ne akan din kuma sai ka zo ko da uku kai kawai ka kori shakkar ka yi ne akan din kuma sai ka yi sujada a kafin sallah a kuma ra'ayin jumhur na fuqaha'u ko kuma ce ra'ayin al-imam Abu Hanifa Allah ya rahama shi kuma za ka yi gini ne akan mafi yawa an kai kokon to uku ko hudu ne ko ko hudu ne to kawai su sai ɗaya ra'ayin da uku kuma shine idan kai kokon to kawai za ka yi gini akan ra'ayin da hankalin ka yi fi karkata zuwa ga shi wannan kaurin ne imam malik ra'ayin imam ahmad da ibn hanbal kuma wannan shine ra'ayin da ya zama mafi rinjaye man shakka wanda ya shakka shin ya yi ta'a nawa ne kaza ya ko kaza ya yi gini akan abin da ya fi zama tabbas a cikin zuciyarsa an fahimta to wannan shi ne maganin da masu wafi amma kuma sai ya zo daga baya kuma ya su daga kafin sallah wallahu ta'ala a'lam imam malik ya buɗe bani guda a cikin muwatta ci kitabu wasu kusan na ji shi ne babi na ƙarshe wanda daga shi sai kuma kitabun juma kan wanda ya shakka a sallarsa a wata zaka a kai sannan ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin wata da kanta dai wai a ce ya ga wata ramadan ke yanki wallahi Allahu a'lam idan aljami ya shiga cikin mutum aka shi aka buge shi da aka buge shi da kulara wake duk da aljanna ne ko wallahi ban sani shi ba Allah ba amma da abin da sani shine ko da aljanna yana ji to da hadasin ma yana idan ya tashi kuma bayan ya gama aljanna za ka ga yana nuna ya ya gani masana kuma wanda suke mu'amala da harkar aljanu su ce aljanu ne aljanu masu nabi da ta ce wata ne ba da tabbas da taɓin da masala ba a ilmance sai a samu masana a bangar salamu alaikum Allah ya kara mana lafiya ke na ma'a wannan tambaya ta farko ce ka da ce insha Allah yau a darasin mu na hudu a yau kamar yadda muka faɗa a farko biyar ga watan ramadan alif ɗari da talatin da bakwai kuma goma ga watan shida za mu tashi darasi na tara a cikin suratul a'raf wanda ya fara daga aya ta talatin da ɗaya zuwa ta talatin da biyu taken darasin kuma halaccin yin kwalliya lokacin tafiya masallaci da kuma bayani akan matsalar cin abinci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم ويفليا irin kwalliyar ku da kuke so ku yi inda kulli ma'ana ku saka tufafi masu kyawu inda kulli masjidin idan za ku su sallah ko kuma tawafi wanda su ne ake yin su a masallaci galiban tawafi ba a yin su a wasu sai a cikin masallacin ka'aba inda kulli masjidin duk lokacin da za ku tafi masallaci ku yi ado ku yi kwalliya wa kullu mashrabu kun ba laifi ku ci abinci daga cikin abubuwan da Allah ya azurta ku da shi ba haramun ne, ku sha abin sha mai daɗi daga cikin da'a abubuwan da Allah ya halatta ku a ku sha wala tusbihu amma wajen ci da sha in kan kuce gona da iri ku abin da zai iya cutar da ku ko mutum ɗaya ya haɗe abincin mutane da yawa kuma ya basu suna jin yunwa dan takamarsa shine ya mallaka su kuma tun da ba su mallaka ba dama jarinsu shine hujjarsa wala tusrifu kada ku yi banna domin yin banna abu ne da Allah baya son sa inda ku domin yadda al'amarin yake shine la yuhibbul musrifina shi Allah baya son ba mu banna قل كبيع يا رسول الله من حرم to wani ne ya hana ado na Allah da ya saukar muku na tufafi da kuke cewa ba za ku sa kaya ba ku yi dawaki ba allati akhraja li ibadihi wanda ya halitta wa bayansa ya fito musu da ita bayan ba wa ba ta jina rizki ne ya haramta da dan abubuwa na halal na arzikin da Allah ya rinta da shi ba a ce mutum ba zai shiga ba zai sha ba ubangiji ba da a ce ubun ka gaya su wa'annan abubuwa hiya lillazina amanu wato Allah ya yi su ne saboda waɗanda suka yi imani suka fi cancanta da dada don abubuwan da Allah ya azurta mutane da su ko da cewa waɗanda su imani ba suna musharaka da su a wajen amfanuwa da su amma khalisatan yawmal qiyamati ranar alkiyama su kaɗai ne suke da gasar samun irin wannan abubuwa كذلك da الآيات kamar haka ne muke yin bayanin ayoyi daki daki da kaunin ya'lamuna ga mutanen da suka sani suke kuma ya ma'anonin a cikin suka a النسائي الله يجبن سلام أسكن أسنة تنسى كتاب الحج يا أبو إبادي ليس أمسى باب قوله تعالى يا خذوا زينتكم عند كل مسجد الامام ابن جرير الطبري الله يتقبل رحمه شيما التم تفسير سا يا كاو اغرقشم ونن آية يا جو حديثي لإسناد الفزوة شعبة ابن الحجاج الواسطي عن سلمة بن سهيل عن مسلم ابن البطين عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓi daga Allah an Abbas Allah ya kare ja a gare shi yake cewa kanu ya tufuna bil baiti uratan da can mushrikai suna yin tawafi tsira ar-rijal wan nisa mazan su da matan su sannan kuma da daddare ne ko da rana ar-rijal bin nahar maza sai su zo tsirara da rana wan nisa bin layl ko mata sai su zo da daddare sai mace kaga tana tsawafi tana cewa al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa fama bada min fala ba to sai Allah ya saukar da wannan ayar ya bani adama ya ku dan adam khudhu zinatakum ta kulli masjid ku yi kwalliya ku yi ado jin lokacin da za ku tafi masallaci kada a tafi masallaci babu kaya na kirki ko na gari wannan shi ne abin da ibn jarir ya faɗa Allah ya kasar rahama kuma gungun malaman tafsiri suka mara baya kamar da muka faɗa an rawaito daga Abdullahi dan Abbas da isnadi wanda yake mai kyau kuma an rawaito daga Mujahid da Afa da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ibn Zubair magana ta bayan wacce ya rawaito daga Ibn Abbas da kuma Qatada ibn Di'ama da Sadusi da kuma Isma'il ibn Abdurrahman as da kuma الضحاك ابن مزاهد ده مالك ابن أنس da da imamu sufuri da sauran manya-manyan malamai magabata cewa wannan ayar ta sauka sakamakon jan hankali da kuma rasi ga wanda suke yin tsawakin da rara saboda haka tana nuna mana cewa ya kamata in mutum ya wajaba mutum za shi masallaci ya sa kaya al-imam ibn kathir Allah ya kanta da rama yake cewa ولهذه الآية ما ورد وما ورد في معناها من السنة idan baka ɗau wannan ayar da kuma hadisan da suka zo da irin ma'anar ma'anar ayar za mu fahimci sabu tajammun inda sala ana so in mutum zai masallaci ya kwalliya ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد مسمى رانا الجمعة رانا العيد أهل السنة هنا يصلي والطين kuma mutum ana so idan zai tafi masallacin ya sa turare da ya san na zina domin shi ma kwalliya ce wasiwa kuma ana so mutum ya tauna asuwaki ya goge bakinsa لأنه من تمام ذلك ومن فلي يبقى تكالي أم جارة وانا أقول ابن كثير يفعلنا to idan muka ce أنا المقبل nufin kalmomi masu kama wanda dukkan su ba su daya sai dai kawai idan za ka yi za ka kalailin da ma'anar za ka ce ko akwai ado akwai kwalliya akwai gayu akwai tsafta akwai kuma birni su ɗaya ne ko ado da kwalliya kusan kalimata ne fata shi ne alhazar min minan nazafa an shi ne kawar da dukkan abin da zai iya cutar da lafiyarka ko kuma zai iya damun waninka idan ya gani ko ya sanshane shi wannan ita ce an gane da aka ba kowane mai tsafta ne dan gani ba shi zai tsaftarsa shine ya yi wanka ko da da ruwa ne ya wanke jikinsa amma kuma gayu wanda kalma ce ba ta azu shine bayan ya tsaftace jikin nasa kuma sai ya kawo abin da zai kyautata hayarsa na shafawa ko na sawa sai ya kara da shi wannan shi ake kira azu kwalliya ita ma ado ce sai dai galibi kwalliya ta ku bayyana a wani sashi na jiki ko dai a fuska ko a wani bangare na tufafi gayu kuma shi ne kula da ado da tsafta da kuma kwalliya duk mutumin da ya saba da kwalliya da tsafta da ado to kan gayu haka ne shi kuma birni ba da kalmar birni kalmar da ta zuwa, amma ba da ke nufi da birni shi ne yin ado da kwalliya a irin tsarin da mutane suka fi zuwa wannan lokacin shi ne birni ko a cewa na birni da dai kuma yanzu a mu a can arewa akwai birni wacce take da ma'anar karya akwai yan birni ma'ana yan karya ke masu sa hula 360 digiri wanda za a zo da ita hakko shi ba kawai wake ni wata ta hango shi amma ba ba irin na su ba <laughs> la tana asbulukin wa la tiya mithla wa'arun alayka idha ba'atta azim ibda bi nafsika wa banha an ghayha ko fa idha zahat anhu su za an soka nan da ma sai ta suna. ba amma ba duka yi ba wai duk wanda ya haka shi nan ya zama dan karya ba a yawancin su dai su yan gudu sun fi yin haka wanda suna da irin tsarin kayan su suna da tsarin majalisar su suna da tsarin abinci su suna da tsarin abin hawa su wanda rayuwa ce ne in wani yana da halin da wani kuma gaskiya tallafa wa kansa yi mu za su suna shan wahala yawanci matasa sun fi yin harkar birni duk da cewa akwai birni na manya yanzu ka je maka wai wai wajen shagiyar sigirin da nan Najeriya wai har maka yake zuwa ya birni sai ga akwai majalisar yan birni a bakin daru sofi to da aka cewa da ba yan birni ba suna zuwa su yan birnin sun ɗan tattauna abin nan kuma manya ne amma duk da aka musafura suna birni kuma akwai majalisar su a hilton ba sa zama a majalisar yara masu ƙananan shekaru abin da amma wannan aya da ne ku zinata ku shine ku yi ado ku yi kalliya bayan kun yi tsafta ne kamar yadda ibn kasir ya bada misali a inda kulli masjidi duk sanda za ku tafi masallaci a nan an kemanta masallaci da an bato ba wai don an kada ya ce son kai kwalliya ba sai dai idan har kai kwalliya a masallaci to kuma me zai hana ka kai kwalliya a rabuwar wurare kai kanka ko dan kancin kanka ka ji daɗi ma mutane su karɓe ta hannu ya sa iya yin bariya to sai ibn kasir ya ce wa min afdalin libasul baya musamman in za ka tafi masallacin ka ɗau kayan da suka fi kyau su ne fara sannan sai ya kawo hadisi ya danganta shi zuwa imam ahmad ibn hanbal allah ya kanta da rahama wanda hadisi yana cikin musnad kuma abu dawud ya rubuce shi a cikin sunan kitabu zib babu amr bil kufr babu da yazo akan umarnin asa kwalli kuma ya rubuce shi a cikin kitabun libas babu fil bayan sannan imamu tirmidhi ya rubuce a cikin sunan a cikin kitabun jana'iz min sunan babu ma yustahabu min al-asfan sannan imamu nasa'i ya rubuce shi a cikin sunan kitabun zina babu kuhul wannan hadisin bi isnadin jayyid hadisin an rawaito shi daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa albisu min siyabikum bayaba idan kuna so ku yi kwalliya ku zaɓi farin tufafi a cikin kayan ku fa yana khairu siyabikum domin su ne tufafin da suka fi alheri suka fi kyau wa kafiru biya autakum kuma in za ku binne mamata ku binne su da fara kaya wa inna khayra ashadikum al-ismi kuma fallin da fi kowanne kyau a cikin falli da kuke sawa shine fallin fallin shi shine abin da ake sawa a ido fa ku yajidu al-basar domin yana wanke ido yana gyara ido wa yumbitu shi'a kuma yana taimakawa wajen fitowar gashi kamar yadda faɗa wannan isnadi ne jayyid ala shafi muslim haka zalika irin ma'anar wannan hadisin ta zo a hadisin sarwa da ibn jundub wanda imam ahmad ya rawaito da kuma ashabu sunanin arba' bi isnadin sahih maza Allah ya ce alaikum bi thiyabil bayad fa anjisuha ko fajisuha ina horar ku da ku dinga sa fararen kaya fa innaha min afhari wa afyali domin mafi kyawu mafi tsarkin tufafi ke wa kafin duniya mutakun kuma za ku iya kudin da kunne mamatanku da su fara kaya amma ba wajibi ba ne idan kuma kai ka zaɓi wasu kayan da ba farare ba kan kana kun su ba ne za iya zaɓa sai dai kamar yadda maza kuma ya ba da shawara ke tilasta ba umirna wa ɗan jin zama raina da haka babu laifi ka sarrafa ba kuma shi da da yanzu har yanzu farin tufafi bai ne da tashi wa kulu wa shrabu wa la tusiru kuma ku sha abinci ku sha abinci sha amma kada ku yi mata na kula ya fi musulfin domin Allah baya son masu banna wannan ayar tana nuna mana halaccin cin duk abin da kake so kuma al'aslu fil as'imati asalin abinci kowane irin abinci ne in ka gan shi asalin sa halal ne abincin da bai halatta ka ci ba shine wanda shari'a ta zo ta ce ba za a ci ba saboda haka yanzu kaddara da za ka je Kenya sai a kawo maka wani abinci to kakka fara wai tambayar malamai ya halatta a ci abincin ko bai halatta ba a kawai sai dai dama ka san cewa wannan yana daga cikin jinsin abincin da ba a ci wannan ka'ida ce shi yasa malamai idan suka ce kitabul azima to babu dukan da suke kawowa ba ta ce maka ya halatta a cika ba sai dai ce ma manzon Allah ya hana cin ba. dan a gwada maka asalin abinci halal ne an gane wannan ka'idar wa kulu washrabu wa la tusrifu rayuwar dan adam ba za ta yi gaba sai da abubuwa guda ko da abubuwa guda abu na farko dan adam ba zai taɓa iya rayuwa comfortably ba numfashinsa in dinga kaiwa yana koma dole sai ya ci na biyu sai ya sha na uku sai ya yi numfashi to amma abin da ya fi kowanne mahimmanci a rayuwar dan adam shine numfashi وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس لمحتاج إلى أنفاس idan aka shi yasa numfashi ya fi komai sokin samu da arha shi ba a siyar da iskar da ake shata ba ma ba ba ba sai ka shirya ba kafin ka sha shi kafin ka sha iska kai ba ka san ka sha ba kawai shi kai ma sai ka kace ka sha sai ka ana sha iska ba za ka tuna ka wanda inda za a turi za a yi mutum kanshin mutuwa a shaƙe masa hanci a rufe masa baki a ba shi minti biyar zai iya suma to abin da yake biye da sha da numfashi shi ne shan abu shi kuma ruwa za ka iya kwana baka sha kuma ka rayu duk da cewa ne akwai matsala to amma sai Allah ya sanya ruwa ba a tsere annasu shuraka fi salat manzo Allah ce mutane an yarda su yi su yi tarayya akan abu wannan al-ishtirak hadaka a abu na ɗaya ruwa haramun ne sai da ruwa sai dai in ka yi packaging din sa ka yi filter sa ka gyara shi ka sa shi ya sanyi to sai ka karɓi ladan aikin amma shi ruwa na Allah kuma duk wahala sai dai ka rasa ga inda ruwan yake amma dai ba za ta cire saboda ruwa gashi a nan kuma ka ka ka mutu saboda kishewa to saboda haka sai zan ruwa yana da saurin samu sai kuma abinci shi kuma abinci in dai da ruwa mutum zai iya sati ma bai ci da ta ba a samu wanda ya kwana arba'in a ka'aba yana shan wannan bai ci komai ba kuma bincike na likitanci ya nuna ya rayu lafiya lau saboda aka iya samun sinadarin rayuwa a cikin ruwa kuma Allah ya sa abin da abincin da kake ci ba wai shi ne yake maka aiki ba kera shi ake a cikin cikinka a fitar da abin da yake dusa ne da kuma da kuma cika da kuma diddiga wanda kawai yana taimakawa ne don ka ji daɗin ci amma an je cikin a nan ne za a tarar da shi a fitar da glucose wanda shi ne zai dinga ba wa ka abincin da zai iya rayuwa wanda kuma shi wannan abincin ba shi ne ke raya kan ba shi yana taimakawa abubuwan da suke raya kan shi yasa an ji sai ya dabaibaye hanta zai zauna a cikin hanta ita kuma hanta ita suke fitar da abubuwan da suke taimaka mata wajen rayuwa to bincike ya da cewa dole dan adam yana bukata abinci to amma kasancewar bukatuwar su zuwa ga abinci ba ta kai bukatuwar su zuwa ga ruwa da numfashi ba to sai yasa Allah ya sa abincin ya dan yi tsada sai ka nema sai ka siya za a iya zuwa ma kana ganin ta amma ba ka da haɗin da za ka ci shi kuma abinci kala akwai abinci na abinci da kuma sani sana akwai na sana akwai dangin madara abinci na abinci ana ne ana manufacturing da sani ta hanyar noma sai kuma a sarrafa shi shi kuma nama ba manufacturing da sani Allah ne ya kayan sa dole sai a inda yake za ka same shi ba za a ce wa yau aka haɗa ingredient kaza da kaza da kaza za su ba da nama ba ko kun taɓa ganin artificial nama mu shi sai kuma dangin nono da madara shi ma abinci ne amma shi shi ma akwai inda Allah ya yi shi yana fitowa ne min bai farfin wadani tsakanin cin bi da jini Allah yake samar da nono wanda dabba yake za daga cikin dabba ake tasowa a sha na dan adam kuma daga cikin mace daga karakar mace yake fitowa ya shiga kuma ya sha wanda shi ma duka abinci ne shi yasa dabbobi sun kasu kaso kuma wanda suke cin nama kawai da shi suke rayuwa kamar yawancin dabbobin daji da nama suke rayuwa wasu daga cikin wanda wannan su ba ta rayuwa inda za ka kawo su cikin inda ake cin abinci a abinci ba za su rayu sannan akwai dabbobin da su kuma iya ba sa cin nama in kama ba su nama ka dafa wa kuma shayi ba za su ba sai dai kuma bayan ba dabbobin da aka ba su aka ce su su su da ya ne menene herbivores ake cewa ko menene turanci yanzu kuma suna fitin nama yau ta yi yau wala sai kaga akuya a sa mata nama kana in kuma kaje kana karanta ah, ilmin ahya biology sai kaga su kuma an sannafa maka su a yin categorizing din su a cikin kategorin din da ba sa cin na amma sai kaga suna ci ba to kuma wanda su kuma suna haɗewa su gabaki ɗaya kamar ɗan adam kamar ni da kai wannan kuma su ake kira dabbobin da suke gani tsakanin nama da to Allah shi ikon su sai ya sa da ba wani daɗi da zai wuce mu yan ko mai muna ci mu wannan mu ci wannan sannan ci yana tare da sha'awa to ita kuma sha'awa tana da alaka da son zuciya to kuma babu abin da yake kashe ɗan adam ne san zuciya domin kana so ka ga bawa na hakika ba wai bawa na shari'a ba na hakikatan ma'ana bawa wanda yake shine cikakken bawa na gaske shine wanda ba a samu shi ka kasa kasu sassan zuciyarsa shi yasa Abdullahi bin Mubarak alhamdulillah wanda ya rufe shekara ta dari saba'in da ɗaya yake cewa wa min al-bala'i wa lil bala'i alamatu alla yura laka an hawa ka nuzu العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع ya ce alama ta bala'i in kana so ka ga wanda ya shiga ya shiga uku ya lalace to shine wanda za ka ga zuciyar da ta raya masa komai kawai ne yace to amma al'abdu abdu nafsi fi shahawatiha bawa shi wanda yake bautawa zuciyarsa duk abin da ta ce tana so zai bata wal hurru dako na gaskiya shi bauta rasan waya ji wata ranya ji wata ranya koshi kana ji ma zuciyarka tana ce maka ci abu da ka ce wallahi ba shi za ka ce duk wanda ka ga ya wulakanta to ya fi zuciyarsa ne ya daka ta sha'awa nurul hawa min al hawa wa فإذا هويت فقد لقيت هوانا نون wannan nunin din ta cikin kalmar alhawa asali an samo ta ne daga cikin alhawa Alhawatar zuciya alhawasin kuma da wulakanta to asali da kaskanci da wulakanta da kuma sannan san zuciya duka kalma ɗaya wannan alhawa wannan alhawa kaga kawai nunin aka rage a sayar ai asali a san kai jama'a da aka wanda ya fi son zuciyarsa za ka ya zama wulakantacce to shi yasa dan adam yana buƙatar shiryawa ta hanyar da zai biya ci musamman kuma sai Allah ya kaddara cin abincin ta nan ake rayuwa kuma ta nan ake kamuwa da cuta domin mafi yawa daga cikin cututtukan da suke kama ɗan adam suna kama shi ne ta hanyar cin abinci yasa al-imam ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama a cikin zadul ma'ad fi hadith khair ibadatin na uku yake cewa gaba ɗaya ka ilimin likitanci kaddara kana so ka zama profesa a medicine in ba ma medicine da kuma health sciences duk gaba ɗaya da lubu sahiya wa tsibbiya ka haɗa da su pharmacy ka haɗa da su komai da komai gaba ɗaya ilimin yana da yana da guda biyu wanda department biyu da sai dai in ka zo za ka kara supplementary department wani shi ba asali ba ne kara shi sai sai gaba ɗaya likitanci yana koya maka alhimiya da rigakafi da kuma riga cuta kan ta shiga an je an tara hanyar shigar ta za ka to duk likitancin da ake koya likitocin yadda za ka hana cuta shiga cikin mutum sai likitanci na biyu kuma hibdu siha yadda za ka kiyaye lafiyar ka ta hanyar ɗauko wani abu da shigo da shi cikin inda lafiyar take domin ka samu improvement ko in rashin lafiyar ta shiga yadda za a yi a yi gogayya ita domin a kare lafiyar kuma a kori rashin lafiya wannan shine abu da yadda in ka taso ka kara rukuni na uku kuma a al-istifra yadda kuma ake bincika a ɗan ta kamar operation da waye da sauransu to alhimiyar din rigakafi ita kuma gaba ɗayanta ta tattara ne akan hana mutum cin abu to shi yasa al-imam ibn kathir Allah ya tsara rama a karkashin wannan aya ya bani adam kulu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin anan sai yake cewa an rawaito daga wasu daga cikin salaf cewa haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗe likitancin duniya gaba ɗaya a cikin rabin ayan inna Allah jama'a tibba fi nisfi aya Allah ya haɗe likitanci gaba ɗaya a cikin rabin aya wannan abin da imam ibn kathir Allah ya kansa da rahama ya kawo kenan ce kala ba'd salafi jama'a Allahu tibba kullahu fi nisfi aya wa kulu washrabu wa la tusrifu wannan ya kunshi al-himyatu kuma ya kunshi hifz siha to shi yasa anan Allah ya ce wala tusrifu kar ku yi banna banna shine ka ci abin da ya fi karfin ka domin idan ka ga bala'in da yake faruwa kafin abinci ya zama abinci a cikin ciki za ka yi mamaki tun daga baki Allah yake sanya a wasu gland a jikin a harshe suke kasan harshe ana kiran su alkulaima su zauƙiya wanda malaman likitanci suna kaddara su sun kai 35 miliyan of wannan gland wanda su ne suke fara jira a suna abin nan 95 thousand number of wa'annan kulaimat wasiya wanda su ne suke taimakawa wajen mayyaze ɗanɗanon abinci kuma da 'yan enzymes da suke taimakawa wajen narka abinci saboda ba haka ake so ya aiki a cikin ka da ya shiga cikin ka kuma ya fi kafa kogaro zafin ma kuma ya kaya cikin gaza shi ya kaya ya sanar yanayi yasa in ya in abinci ya shiga makogaro to ko a fice musulunci yana da hukunci wasu suna ɗaukar da za a ɗauke shi kamar bayan gida ne ko ba a ɗauke shi kamar bayan gida ba in ya taɓa su bashi za su yi sallah ko ba su yi sallah saboda mugunya ta shiga sa ko bayan gida bai zama bayan gida ba sai dan ya zanto akwai wasu asibi a cikin su saboda in ka cikin abubuwan da ake haɗawa carbon monoculus menene menene acid ka tambayi masa hannun sani ko menene carbon monoculus acid ko wani abu ya da mafi nan da jura idan haka idan ya shiga cikin kuma abin da zai maraba da shi akwai wasu gland a cikin cikin ɗan adam akwai wasu gland a cikin cikin ɗan adam wanda su ne adadin su ya kai 35 million of wannan class din su kuma su ne suke taimakawa wajen narka abinci su ake kira da larabci al-hudan al-asabiyya wanda kuma akwai cells wanda kuma su ne suke taimakawa a cikin soma suke feso wani ruwa mai mugun zafi wanda ake kiransa hydrochloric acid wanda su kuma an ce adadin sarkin da za a samu ya kai kusan billion of cells shi ya zama ba a gane gudanar to wannan shi ne yake sawa lokacin da roma ɗaya ta shiga cikin cikin mutum to komai daga cikin digestive organs ɗinsa za a tashi al'ajin da sun hawaniya za su fara aiki tukuru wannan ne wancan wannan kafin a yi tsirrin abincin a raba shi a tura wasu zuwa kuwar hajji a tura wasu zai tafi zuwa suwa mai tattayin amma sai abin da za a mafi na shuga na bilikor na ayon na komai sannan a tura shi zuwa inda allah ya kaddara a buga wani kuma ya zama jini to kai an kana jin daɗi kuma sa'an nan su kuma ogas ɗinka suna yin aiki suna gajiya shi yasa idan ka dinga cin abinci ka dinga cin abinci to kai ba shi sa dole ka ci iya wanda zai ce ka sai Allah ce wala tusriku kada ku yi banna ku ce wala ne shi sa aka rawaito da Harith ibn Kalada wanda al-Imam ibn Rajab al-Hanbali Allah ya tsarka da rahama wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da tara a cikin jami'ar ulum hikam karkashin hadisin da hamsin ibn ma'aji kai wanda za mu kashi yanzu insha Allah yake cewa har rawaito daga ya jingina nassin abin nan ya kora hadisin zuwa ga inda yake cewa an tambaye shi game da abin da ya fi komai cutar da mutum shi ne sai ke cewa almai da su bai cuta ciki da kake ganin sa nan ne ɗakin cuta in kana neman ina ne depot na rashin lafiya ko ka samu ciki wal himyatu aslu dawa in kana so kuma ka samu abin da yake ya fi komai maganin rashin lafiya to shine mutum ya dinga kamewa ga rashin abinci an rawaito laraba suna cewa wa ma qatala bariya ba abin da ke yawan kashe mutane wa ma ahlaka nukushat bariya ba abin da ke saurin kashe dabbobi a hatta a daji ma illa itqalu ta'ami ala ta'ami qabla al-idam fashi wato yawancin abinci wannan kan wancan ya narke kuma ka ƙara zuwa wani wannan kan wancan ya narke ka ƙara zuwa wani shi yasa manzo Allah sallama ya faɗa kamar da yake cikin hadisin al-mikdar mikdar ibn ma'di karim Allah ya kare da a gare shi wanda sahabi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yana cikin al-muqilluna min as-sahara ba shi da hadisai da yawa an rawaito daga gare shi shi al-muqaddam ibn ma'in karim Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa ma bada ibn adam bi aad sharra min babani dan adam bai taba cika wani kwaroran da yake da sharri da yake cikin bi haka na adama nuka yi masu shi yasa idan mutum yana so ya abinci to ya samu ɗan lomomi na ɗan yankin da sulba da zai ɗan cika kwaroron cikin sa dan ka alka ta to da shi ma idan mutum ya bar cikin ba komai to idan wannan gastric juice din ta rufe applying wannan acid da yake cikin ta to zai zama wurin wanda yake very abin tight and light kuma wajen yana sanyi to in ta shiga a wajen kamar fata ba ta ce to za ta yi shaida a wajen kuma asali wanda yake da mugun ƙarfi to za ta bawa mutum tasiri to ana nan ya samu da protein kuma ana nan zai fika developin zai developin zai kuma zama shuka. ya sa Allah ya ce wani kuci ta ga likitanci ne kada ka zauna da yunwa likita ma sun ce maka kada ka zauna yi yunwa to yau da gobe kuma abin zai zama yambanci saboda haka shi yasa ma har suke faɗa cewa a cikin waka suna waka suna cewa salatu muhlika fil anami wa mud'ati sabihi ila istiqami dawam mudamas wa dawam waqin wa idkhal al-ta'am ala al-ta'am abubuwa guda uku suna yawan kashe mutum kuma suna sa mai lafiya yanzu ya kwanta da lafiya da warin guda mace yawan shan giya a tsawon kuma Wadda wani wata da yawan jima'i wai ya sa da sa'ani ala sa'ani da yawan cin abinci kafin na su iya narke ta kara saka wani da shi sa Allah ya ce wa na tushen karfi banna imam bukari, Allah ya kanta da rahama kamar yadda yake cikin sahih bukhari kitabul libas ya rawaito hadisi mu'allaqan bi siratil jazr yake cewa qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa mana ya yanke isnadi ne daga zuwa ibn Abbas kuma sahihi ne ila man allaqahu alayhi yace kul ma ita. duk abin da kake so ka siya halatta da shi walbas ma shi ita duk kayan da kake so ka sa duk tufafi komai tsada su ka je ka sa ma aka sarfun ma asba aka kaflatani muddin wasu abubuwa ji ba za su sa kai kuskure ba sarfun wa makila ko sarfun wa makila banna da kuma takama su ne ba a so amma in ba banna da takama ba duk abin da za ka ci ka ci wannan hadisin da imam bukari kashi mu'allakan al-imam abubakar ibn abi shayba a cikin musannaf al-musannaf nasa ya sadar da shi da imam al-hafiz ibn hajar a cikin tabliqut ta'lim ta hanyar sufyan ibn uyayna da ibrahim ibn maisara daga barus daga abdullahi ibn abbas Allah ya kare da a gare shi ya faɗi wannan magana sannan ibn hajar ya koro shi zuwa ga imam ibn kutaiba a dinawi a cikin al-mujalasa sannan imam suyuti ya kashi a cikin addur ta hanyar abdu bin humayi Allah ya kansu da rama a duniya al-imam ibn jarir al-tabari Allah ya kansu da rama ya rawaito isnadin sahih kamar yadda yake cikin tafsirin sa sana al-imam Abdul ibn Hammam as-Sanani ma ya rawaito kamar yadda Ibn Hajar ya cikin ta'liq cewa hadisi daga Tawus ibn Kaysan daga daga babansa daga Abdullah ibn Abbas abuwan daga Ibn Tawus daga Tawus daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare ta a gare shi qala yace الله الأكل والشرب ألا يا يدك تجاه أبنك في سوكتي ma kun yakun sarfan wa mahila mutum ba ya zama akwai banna ba banna da za cika cutar da ka kuma ya zanto ba kama da cewa ni na ci danna kowa haka dalika ka imam ahmad ya rawaito a cikin sunan isnadin hasan da imam tirmidhi a cikin sunan kitabul adab babu ma a anna allah ta'ala yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdihi babu da yake magana akan cewa Allah yana son ya maka ni'ima a gari to hatta a tsare gidanka ma a ga alama da ka kyautata abincin mutanen gidanka sai ya kawo hadisin da isnadin zuwa ga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kulu washrabu ku ci duk abin da kuke so ku ci ma kai Allah ku siyo abin ku je ku siyo inde ba kan su sun nan da suka haramta a cewa washrabu duk abin da za ku sha ku sha ne ba kiya ba ko abin ne? wani ba su kuma ku je ku siyo tufafi duka in ma ka din kwari za ka siya ka za ka je ta siya wata sadda ku amma ku dinga yin sadaka fi ghairi bakhilatin wala sarf amma banda banna banda kuma ta takama fa inna allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi domin Allah yana so idan yayi wa bawansa ni'ima a ga ni'imar a cikin sa haka zalika wannan hadisi imam nasai da ibn majah sun rawaito shi ta hanyar abu bin shu'aib daga babansa daga kakansa abdullahi dan amr dan as kunu wa shira kunu wa tasaddaqu wa tasu bi ghairi israfin wala nakhila wa bi azima wa hiya al-baqiya dan uwa anan za mu fahimci cewa cin abinci halal ne amma kusa gona da ido wajen cin abinci haram yasa za ka ga likitoci abin da suka fi karfafa wa mutum gwiwa a kansa shi ne idan ya je sai a fara zuwa ka daina cin kaza kar ci kaza kar ci kaza kar ci kaza saboda a baka kariya shi yasa azumi da muke ganin azumi ba karamar ni'ima ce da rahama Allah ya mana dan haka Allah ya ce la'allakum tattaquna domin ku samu kariya daga cututtuka wanda suke faruwa sakamakon yawan ciye لأنكم تتقون الأخلاق الرديئة فتحفظون صحتكم من الدعي والمرض والخطونات ابن رجل الله يسمى الرابع سنجا يقول مهيكا يسي دعوك أن يسنسو يشي كوية ومن ذا الله تسنين حديث ابن كدار ابن كدار ابن معد كري يسي لما احتاج إلى قدم ذاكاد لن يمت كدار ولا أغلقت الماء الثاناس أبوابها يسي حتى أثبت الماء كدام أمرات الجنسية ولعطلت ولعطلت السيادلة دخلين على ما تتم زمان تلك الكيبة سوى السبتة يسمى كم كوير وأنك باسا شن أبنشي سبتة قونا جديد وجن قشي لك إن دي ذاك سمي شن أبنشي ذلك توشي تنشي أبوه وغدا أكو نشكي أنا لا تيرون بان كنا ورأينا نأي كلا شن أبنشي بقومي ذاك إنك شيبا na biyu kuma shan ruwa da kyau gwargwado na uku kuma yawan motsa jiki in dai za ka kula da wayannan abubuwan to za ka yi shekara da shekaru ba ba ba ruwan da amma ka je da likita zai maka cikin kawai sai lafiyar ka na dan haka shi yasa aka rawaito daga Zaid ibn Aslam daga babansa Aslam yake cewa maritu maradan shadida wata rana na yi rashin lafiya mai tsanani fastad'a Umar ibn Khattab tabiban li sai sai na Umar yasa aka kira wani da fara hani an ba sai likitan ya ce in daina cin abinci وأكا دينا من أبوش حتى كنت أبص النواة من الحنية حتى لتكي دبينو نكي ساعة شكوى إنا أصول الله ينسلوا لكذا إن شاء الله شيء سلسل shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Mu'jam al-Awsat da Imam Munziri a cikin At-Targhib wa Tarhib da isnadin da malamai suka kace na shi amma Imam al yace rijalul thiqat manzala ta salama ke cewa ko ku san ku fita yaki oh, za ku samu ganima wasu tasihu ku yi azumi kuma Allah zai kara muku lafiya wasa ku sassahu kuma ku dinga yin tafiya za ku samu wadata to ɗan uwa da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu akan mu daina yawan cin abinci shi ya rayuwar da take shin Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan cin abinci kullum yana cin abinci to gaskiya rayuwa annabi sallama in ka kula za ka ga ba wai dole dan ya rasa abinci bane ba amma saboda ya zaɓi rayuwa irin ta annabawa rayuwa irin ta mutane na gari yasa gaba ɗaya zara ba baya yawan su ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abu hajim Allah ya ci kansa da rahama shi kuma daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yace ga abu hurairah wata rana yana nuni da dan yatsunsa yana cewa wallazi nafsu abi hurairah biyar na rantse da Allah da ran Abu Hurairah yake hannunsa ma shafi'a nabiyullahi wa ahluhu ta ayyam tiba'an min khubz hilba tunda annabi yake sallallahu bai taɓa koshi kwana uku ba da shi da mutan gidansa gaba ɗaya da gurasa hilba gurasa alkama wai sai yau annabi ya koshi to tabbas in ya koshi yau gobe zai koshi shi ba ma ya kai wa koshi shi da matansa gaba ɗaya sannan har yanzu bukari da muslim sun rawaito daga abu hurairah da Allah ya kare ta a gare shi sai kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min duniya har manzon Allah ya wuce ya bar duniya walam yashba min khubz ash-sha'ir bai taba koshi da burata sha'ir ba kuma ta fi komai sauƙin samu a lokacin sannan ya zo a cikin sunan tirmidhi da isnadin da tirmidhi yace hasan sahihun daga abdullahi dan abbas Allah ya kare ta a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yabitu layalin mutatabi'atin bawiyan kwanaki da yawa ya yakan kwana cikin sa ba komai wa ahaduhu la yajiduna asha zaka ga gidansa ma ba abinci da za a ci na dare in an ci da rana to ba za a ci da dare ba wa kana ammatu khubzihim kuma yawanci gurasa da suke amfani da khubz shay'in gurasa ce ta shay'in سنة إمام عمر يارو سنة عديس إن إمام الطبراني أسكي مرجم الكبير إمام الترمذي أسكي الشمال الباني ويكوش أسنة سنة أبو أسكي مسند الفزار بإسناد الحسن يدعى عبد الرحمن ابن عوف قال لك آية جابر إيش يسي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أحبه من قبض الشيء ما زال حيا شيء ما بيتبقوا شيء haka zalika ya tabbata a cikin sahih bukata sahih muslim daga nana aisha Allah ya kare da abin da take cin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kwana ya jira kwana biyu a jirena in dai yau ya samu ya kushi to ba ba kushi ba dan kuwa to mu ahlus sunna ne amma haka rayuwar mu ke? irin rayuwar annabi ki sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu duba ya tabbata a cikin sahih bukata da sahih muslim nana aisha take gaya wa urwatu bin zubair Allah ya kare ta a gare shi take ce masa yabna ukti ya kai dan yar uwata in kunna la nazru ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal wallahi muna wata uku wata yanzu zo ya wuce wani ma ya zo wani ma ya zo ثلاثة أهلة في شهرين فما يذكر في بيت رسول الله صلى الله عليه an أما أصحاب أن كنا أن دورة الدنيا أجر من الله rayuwar قد رأيوا مالي كنا سنة likitan likitoci ke na annabi Muhammad sallallahu alaihi ka san dai ba ya ce ta hana ba ba kuma ruwa ce ta hana ba kuma wallahi annabi ya fi karfin abu da shi kawai dai ya samu rayuwar dai irin rayuwar lahira ko kuma irin rayuwar wa'inda lahira su su da za ku ɗanyi hakuri kaɗan da za ku ji hadisin da ya tabbata a cikin musulun da sahihul muslim da sunan tirmidhi daga an-nu'man ibn bashir Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana yake cewa da sahabbai da tabi'ai a lokacin dab da zai rasu shi al-Nu'man ibn Bashir yake cewa alaktu bi ba'atin wa sharatin ma shi tabbaya ku nake dan Allah ba abin da kuka so kuke ci ba abin da kuka so kuke sha ba wallahi laqad rasul aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakadawu ya na rantse muku da Allah a rayuwar da muka yi da annabi na gan shi yana mulkine ne ya a kasa ma ya ji da Allah yamlau bihi bakana bai samu dabino kai babban dabino mai tsutsa mai kafu ma da zai cika cikin sa ba za a baya ba a taɓa ganin ya wuce ba ya tabbata a cikin musulun da sayi musulun da sunan limaja daga Usman ibn Bashir Allah ya tsanta da Allah ya kare da gare shi wannan hadisin da makawo sannan lokacin da aka tambayi Sa'ad ibn Sa'id al-Sa'idi kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari aka ce hal akala nabiyyun naqi shin manzo Allah sallama an taba barza masa hatsi sai da aka sirfa da aka sirfa kuma aka dika ko aka daka sai da aka daka ko kuma a'a kawai haka ake karkata hatsin kawai ayi wurasa da shi shin annabi ya taba cin nikakken gari wanda sai ne da aka gyara shi aka tankace shi aka yi kusa aka baka shi shi ne shi ce ma rubiya ba ra'a rasul sallallahu na ke, annabi bai taba ganin ba na aljanna amma ba haramun bane sai za ka iya shi amma shi a nasu salama wanda zai sa cin ta kawai yake ma wanda zai tsara lafiyar su saboda Allah ce wa ku ci iya abin da za Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema ne to sai shi sun yake cewa min hina ta'atahu Allah hatta qabadahu Allah Allah ya san manzo Allah kuma ka kira da aminci gare shi sai yace to fa kaifa taf'aluna bi shay'in sai mai tambaya yace to ya ku lokacin sahabbai ba ku haɓar da dawa ne da masara ku gyara ku kirege shi ka ku ku gyara قال sai ce kunna na fa'alku a haka ko muke takawa muke farfasawa sun ma nan fuku sai mu ɗan bushe haka ya ce ya abin da muke kiri shi yasa ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sunan ibn da shu'abul iman na imam al-baihaqi bi isnadin hasan daga Allah ya Umar Allah ya kare shi a shi yace wata rana ana da ku je da manzo Allah ya ce wanda suka kushi shi baya shi kuma baya so ya ga ana da wani abu da sun annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani zo ya ci abinci ana da sai ya ya ba zai sha a fi majalisar rasulullah sai da ta ya ba za ki ne ba sai maza rasulullah ya ce masa ya hala kuffa an na ji sha ka kai da Allah ka tsare mana da ta domin duk wanda ya fi ku koshi a duniyar nan a tsawon kun ju'an yawmal qiyamah dan al-qiyamah kuma sai ya fi kowa jin yunwa to annabi baya so sahabban da su ala ranar al to Allah ma baya so ku kashe kanku zunubin abinci shi yasa sai ya sanya ma wanda karkace da yawa dan karkace lahira ka rasa abincin da za ka ci wani hadisi imam tabarani ya roce shi ta hanyar abdullahi dan amr dan as Allah ya kare da a gare shi amma da isnadin da yake akwai rauni sannan imam al-hakim a cikin mustadrak shi ma ya roce shi isnadin da yake akwai rauni ah, kamar yadda imam zahabi da munziri suka yi masa ta'aqqu imam al-bazzar kuma ya rawace shi a cikin a cikin sunan dinsa da isra'ilai guda biyu ɗaya daga cikin isra'ilai da jaru mutika kamar da haizami ya faɗa sannan imam al-tabarani ya rawace shi a cikin wajen al-awsat dan haka hadisin shi yasa muka ce hadisi ne haka saboda sun ba da hanyoyi sa wani ya ce ya kuke ta kamar rabon hadisai ba da fasai ban sannan ya tabbata a cikin sunan al-baihaqi sannan imam ibn abi dunya ya rawaito shi a cikin as daga abu haifa ta wahabu bin abdullahi shiwayi Allah ya kare da a gare shi yace akaltu wata rana na ci abinci sun maji ita ila majalis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na garze na taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata sai ga ta kama sai na yi yasa فقال في من درس ما كف عنا بشاء كك قال من الجزاء فإن أكثركم شبعا في الحياة أقوالكم جوعا عند الله يوم القيامة يوم أن سكتم وشيء الدنيا عن القيامة ومسلاش هو دنيا kun ga hadisin ta yi zan zanto kissar da sai Allah ya amu ya kawo ta kuma yi zan zanto naka ne daban sai ya zanto ke nan duk wanda ya gyasa a gaban annabi tunda ne ya samu sai ke gyasa sai ya ci ya koshi sannan ya tabbata a cikin mu'jam al-tabarani al-kabir fi isnad al-hasan daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare ta a gare cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna ahla shibai fi dunya wa yadda suka fi koshi a duniya hum ahlul zu'i gadan yawm al-qiyamah in kana neman masu jin yunwa kuma ranar al-qiyamah su Allah ya shi sannan ibn ma da ya rawaito wannan hadisin da imam al-bayhaqi ta hanyar salman al-farisi wanda ya cikin isnadin akwai sayyid ibn muhammad al-warra wannan na cikin rijal na tirmidhi da ibn majah sannan kuma ya tabbata a cikin hadisin abu da cikin bukari da musulun wata rana a sun sallama ya yi bako sai a fita hadisin na abun ma da baban ya zo to kafiri ne a lokacin ba ba sai mu zala ce a sauke shi sai aka taso masa nono sai ya sha ka koshe sai a dada aka kara mu sai da sha kwariya kwaciya a bakwai sai ga karancin da aka yi sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yau da washe gari da yazo sai maza na ce ku kara taso masa to tun da ana da experience din cewa wannan ba Allah yana da dan haka da aka sai aka shirya yana shanye ta sai sai aka kara taso mai shi tun da shi an ga yadda aka yi sai ce a zan kara sai a gaya manzo Allah sai ce yayi gaskiya da ya ya'kulu fi li'anin wahid mu'min yana cika hanji ɗaya wal ya ya'kulu fi sab'ati ba? shi kuma kafiri cika hanji bakwai ne da ka mu'min yana da kunya ga abincin amma sai shi bari shi iya bukata ta ko a kai masu bukata Abdullahi dan Umar Allah ya kare da abin shi baya cin abinci sai an nemo masa wanda za su ci tare sai sai da naji maula abdullahi umar je ka ka nemo wanda za ku ci abinci da shi ka je kawai duk wanda ka gani ka kira shi da Allah da umar ya dan shirya ɗan abincin sa haka ran nan sai aka je aka zo masa da wani ta kira ko dan kauye ne yana zuwa duk abin da Allah dan umar ya ce bismillah da shi za a ci ga da umar ya ɗauki hannun da shi sai ya ga bayan kwaryar sannan ya sa ido a kuma kawo wata ana gama ba da kuma ya kira nasu yace ce ka ƙara da mutum ya sha saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min ya'kulu fi ni'amin wahid wal fajir ya'kulu fi sab'ati am'a mu'mini cika hanji kai ki amma mutumin ka je ba kunta sai kai mu'mini ne ba fajiri ba ya kamata ka takaita kanka sai ai wannan bofe ne sai you serve ne let me serve myself eh you can serve yourself amma dai ya kamata ku kula da lafiyarka bari mu karasa a gurgurje saura irin saboda wannan kamar ba ko wannan hadisan ba ne a wajen mu da yawa kuma muna buƙatar wannan koyarwar ta mu Allah ba yau ne likita ya fara fito da hanyar da ya kamata mu ne ko dan kiyaye kansa ba dukkan ko mai samu dubar da ta da bayan ta ji ba shi tun ba ne da san shi ba ne ba ma shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana ga yadda zamu rayu ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da mustadrak al-Hakim da isnadi gangariya ingantacce wanda Imam Zahabi ma ya jinjina wa isnadi kuma Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Muhjam al-Kabir daga Ja'datan Yushani sahabi ne na manzo Allah sallallahu yake cewa yace wata rana maza Allah sama ya ga wani ya tara katin ciki yayi tilbi irin wanda suke cin abinci sai jibbin nan فقال رسول الله بيده الى بطني sai manzo Allah ya sa hannunsa ya cinkuli cikin nasa yace masa lau kana hada fi ghairi hada da kana da wannan cikin himmar ba anan aka sa ta ba wata kila da kwalwa ne ko a cikin ma ka da ya ci shin annabi ya manta ko ko shi to wannan mutumin da yake bawa Allah ne yace tun daga lokacin da ya hada da ba wanda ma a ce ba ka ci abu sau karɓar shirin bashir malam shirin wannan mai dauka kyamara kaga shi yanzu ba inda ba zai je amma yanzu aka samu shirjiji amma ita riba akwai ta ɗabi'a wanda ta ta halitta wannan ba ta da matsala shi yasa imam shafi ya ce ban taɓa ganin dan lokaci ba sai ka ga kwakwalwar baligi ne baya yace sai dai fa Muhammad ibn Hasan da shi kibarsa ta ta halitta wannan ba ta cin abinci ba ce amma wanda za su zo su su wara su miƙe kafa su dinga ka ka'a wuce tsarin su kuma su san addini da yawan su sa'annan a <clears throat> ya tabbata a cikin cikin mu'jamul kabir na imam tabarani a mu'jamul kabir na imam tabarani daga ummina Aisha Allah ya kare ta a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya shigo ya tarar da ita tana shan nono sai ya shiga yanzu kuma sai da ya ƙara ka za ta ce wanda zo cikin cin abinci ne a yi da kike so biyu ne kawai ya rasu ya ta so biyu yana ma ne so ɗaya sai ce inna shirara ummati mafi sharri a cikin al'umma ta humul ladina hudu bil su ne wanda suke cin ni'ima a narki abinci wala ba ta asbamu har jikin su ma na cewa wannan yan lalle wannan alama sai yana da kuɗi yana da jin daɗi da sauransu wannan ne suka fi sharri amma ba a ce wai yan wuta ne ma'ana dai ba su Allah ya fi su ba Allah ya fi san bayan sauran da suke kula da lafiyar su ba sa na ta komai su duka suka cikin su kullum kuma ya tabbata a cikin musnadul banza daga abu kuma matan bahi su dai ibn adlan Allah ya kare shi a gare shi yace manzo Allah kuma yana cewa sai kullu rijalun min ummati ya'kuluna alwan al-ta'am za a zo lokacin da za a samu su mutane a cikin al'umma ta za su dinga narka abinci wa yashrabuna alwan ash-sharab za su dinga shan abubuwa da yawa wa yalbasuna alwan as-siyab su dinga sanya tufafi iri daban-daban wa yatashaddauna تلك الصنوس سبع طاقات اولئك شراز من مسلوع المسلمين من الشر اتكم ادوما تسيري اتكم اتكم تينا دروس منا ام اكثر فبا لحديث امنا عائشة ارنا كاري جاء كريتا يا تبقى السنسلان البيان من شعور الإيمان ناسا أقول يا يا شعور الإيمان الإمام البيهقي دعنا نفاطمة أيضا من الله صلى الله عليه وعلى وسلم لإسناد جيد أي مكان أكثر kuma ya zo ta hanyar Fatima bint Husayn ibn Ali bin Abi Talib jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikar sayyidina Ali Fatima bint Husayn wanda baiwar Allah ta hana shekara ta 40 ta kuma rasu a shekara ta 110 in ban manta ba tana ɗaya daga cikin sika sika ce amintacciya ce a cikin malaman hadisi mata to an rawaito daga gare ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana cewa mafi sharrin al'umma suna da suke narka abinci har cikin su ya nuna ba tun bi kato saboda yawan cin abinci sannan imam hannan ibn sari ya rawaito a cikin musnad da kuma al ibn al a cikin kitab zuhud da abu nu'aym a cikin hilyatul awliya da isnadi mursal jayyid ta hanyar urwatu ibn ruwaym da lafazin shiraru hadhihi al-umma alladhina ghuzzu na'im wa nabatat ajsamu sannan kuma ya tabbata a cikin musnadin al ahmad da isnadi wanda yake rijaluhu sikas cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mu'azu dan jabal Allah ya kare yadda a gare shi manzala sallama ya ce da mu'azu dan jabal kamar da cikin musnad imam ahmad fi isnad rijaluhu siqat iyyaka a hirɗinka ka dinga yawan cin abinci don san jin daɗi fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin domin bayan Allah ba suna da suke zaɓar cin abinci ba shi talaka abinci shi ta jin daɗi a'a ba ne yau ka ci gobe ka ci jibi ma ka ci amma wata sai kuma ka ɗauki irin yadda bayan Allah ke ka ɗan rage kuma sai hadisi na kusa da na kusa da ƙarshe ya tabbata a cikin kitabun zuhur na wasi ibn al-jarrah da kitabul wara na Imam Ahmad da kitabul zuhud na Imam Ahmad da isnadin sahihin kashaf daga samarata ibn jundub Allah ya kare ta a gare shi wata rana an zo aka gaya musu aka ce ga dan kacan ya ci abinci hatta bashima ga shi har ya tuntsire ma ya kasa tashi yana ta shigo shigo sai ya juya ya ce wallahi lau ma ta lafi salli a rai ku gaya masa in yi muke ba zan masa ba wannan isnadi ne ingantacce al albani Allah ya san su da rama cikin sun ya ce lam aqif alai ni dai na tura ban ga wannan hadisi amma sha yi bai gani ba Allah ya san da rama amma ka je ka duba cikin kitabul wara da Imam Ahmad da kitabul sunna wa ibn al-Jarrah da kitabul sunna Imam Ahmad bi isnadi kuma sahih insha Allah sai hadisi na min karshe da zamu karanta wata rana an ce da Abdullahi dan kuma Allah ya kare da a gare shi kamar yadda cikin kitabul wara na imam ahmad ibn hanbal aka ce ala nuhbiru laka jawarishi yanzu da Allah ba ma kawo maka labarji ba ko dan surku ko cyprus irin kan abin da ake sha bayan shi abu shi bai san labarji ba bai san dan surku ba sai ce a ah, sai ce wa ma jawarishi ne kuma dan surku ko me labarji me addu'a kuma da za ka ce nuna ka abin kan shi ba sai aka ce shehu yukaffiru ta'ama wa yuzim wani dan abu ne an ce an yi gudu da maka abincin a cikin dan ka samu ka abin bayan cikin ya yi katun haye ya tuka ya tumbaye mutane saboda sai yanzu ake ga Allah ya kuma aka ce da mutum ya ce ya koshi ne zai dan ci kala sai ce wallahi na rantse da Allah ma shafi su mundu a rata wata na mutu ban ta koshi ba a wata ruwaya kuma a kitabul wara ya ce wallahi ma shafi su mundu arba'ata ashara sana shekara ta goma sha hudu ban koshi ba to dan ne zan ci koshi ya tabbata cikin musulun imam ahmad hadisi na karshe da za mu kawo da kuma sayyid bukhari sayyid musulun da sunan arba'a daga imam ibn husayn Allah ya kare da a gare shi kika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa khairul quruni karni mafi alherin lokaci shi ne lokacin da na rayu sun ban da zina ya nuna sai kuma zuwa inda za su sun ban da zina ya nuna sai wanda za su ya ce ban sani ko manzo Allah ya ƙara su ban da ya ce sannan bayan nan sai wasu mutane su yashhaduna wa la yashhadun za su dinga shaida ta gari akan mutane da suka ba amma su ba wanda zai musu shaida ko za su zo ko suna kafa ko suna shaida amma ba su kai a nemi shaida su da ba su da nagarta ya kuma na wuraren sabbin za su dinga haƙi shi kuma ba za a amince su ba Wayan yanzuruna wala yusirun za su dinga yin ba karshe ba sa cikawa wa yuhibbuna samana kuma za su dinga san kiba da san tara jiki kawai kuma su ke da yi ya tara jiki a shi shi ma abin shi kulkul da shi kamar kuɗin ciki a wata ruwaya wa yazhar fi sima ulaika la a lahum alwaya mushrik wa yazhar fi sima za ka ga ana ado da kiba wani daga cikin sarrafa yake cewa in da salafu a lokacin magabata na gari mutum da yi ayyar bi bazali birbir na ƙarin mutum ya tara jimbi ana cin karfashe da san aure ma kan zo ma. ya ce kai wani ajiyar su ba a wanda ya tara kamar yi ayyar bi didi kamar da mutum ya yi zina ko ya wani abu na na tashar da za a dinga aikata shi to a da haka ake yi. Yan uwa a ƙarshe wannan hadisan ba wai suna nuna kare da suna kulu Allah ya ce ku ci idan haka ka ci kuma ga hadisi kun ma shi ta duk abu da kake so ka ci ka ci har ka je ka lafiyar girma amma ka kula da lafiyar ka da haka malamai suka ce cin abinci a koshi halal amma a kusa koshi haramun ne sannan kuma ka koshi kullum a kwana bakwai kullum sai ka koshi a wata sati kullum sai ka koshi a shekara wata goma sha biyu sai ka koshi wannan ba a bane amma makarbi ne shi sa Allah da kuma ce fa inna ibadallahi la na mutanahin su bayan Allah na garba haka suke ba shi sa ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul kuma kika yake cewa babu mutanen da suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da salaf domin su su ɗauki tafarki su ba ya irin na 'yan bida'a ba wanda mutum zai kuma yi wata kici a ba to kuma ya ce kai haka kuma ya ce yana bauta wa Allah da yunwa wannan kuma haramun ne kuma su ɗauki salo irin na 'yan duniya masu narka a su ba da haka kullum an ɗauki su ka tsaya daga tsakiya kuma Allah ya yi mana shakar da arziki idan ba ka shekara kana duka cikin kan azumin wata Ramadan ne zo kun kai azumin wata sai zai tafiyar dukkan abin da kake da shi na rashin lafiya kuma ka gode wa Allah da wannan sha ta ta a nan za mu dakata saboda lokaci da ba ta abin da muka faɗa dai Allah ubangiji ya ba mu halinsa wannan kai kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai ɗaya daga cikin yan uwa da aka aka samu labarin cewa matarsa ta ta wajen haihuwa da Allah ta shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ubangiji ya karbe ta Allah ya mata rahama shi kuma Allah ya bashi ladan hakuri muna tuna masa fadin inna lillahi ma a'tawa wa ma akhadha wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fatasbir wa tahtasib ghafara Allah laha wa rahimaha wa tabbataha wa qatalaha min ذنوبها ونفسها من خطاياها كما ينقل الثوب الاجر من الناس هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب إليك يا ربي يؤمنني سوء رشد الجماعة